This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau Grace Alheri Abdu ce tare da Maryam Dauda daga Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Gwamnatin Amurka ta bayyana cewa ta soke shirin horas da jami'an tsaron Najeriya wanda ake samun bayanai da ke karo da juna kan ainihin abin da ya janyo daukar wannan matakin kasancewa amurka na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi alkawalin taimakawa najeriya a yunkurinta na shawo kan ƙungiyar boko haram da ke ta da ƙayar baya a arewacin ƙasar abin da za mu so mu ji daga gare ku kenan shin menene yasa kuke gani ƙasashen duniya suke ɗarin taimakawa najeriya a yunkurinta na shawo kan ƙungiyar boko haram da ƙalubalen tsaro da ake fuskanta kuma kuna gani najeriya na buƙatar taimakon ƙasashen waje kafin ta iya shawo kan ayyukan ta'addanci a ƙasar Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Da fatan kun wuni lafiya ga labaran. rahotanni sun faɗi cewa 'yan bindiga a najeriya a jihar gombe sun kai farmaki a wani kamfanin yin siminti mallaka ƙasar faransa wannan shine karo na biyu da aka kai hari a kan ginin cikin watanni biyu rahotanni daga najeriya sun faɗi cewa wasu 'yan bindiga ne suka afkawa kamfanin yin simintin ashaka kusa da garin bajoga a safiyar yau alhamis sai dai babu tabbacin ko akwai waɗanda suka raunata Shaidan gani da ido sun faɗa ma manema labarai cewa 'yan bindigar sun kai hari kan ginin ne inda suka dinga harbi jehi-jehi, amma ga dukan alamu sun dai so su lalata ginin ne kawai, wanda yake mallaka ƙungiyar Lafarge ta Faransa. Jami'an garin sun ce an samu fidda duk wani wanda ke cikin ginin kafin a kai wannan farmakin. a watan da ya gabata ma an kai ma kamfanin na ashaka hari inda 'yan bindigar suka yi awon gaba da motocin sata da kuma nakiyoyi Mayakan kungiya Al-Shabab da ke Somalia sun ce sun harbo wani jirgin saman sojan Kenya da ke kan hanyarsa ta dawowa daga yaƙi a Somalia. Amma ita kuma Kenya ta ce jirgin ya faɗo ne, wato jirgin ya faɗo ne sanadiyar wasu matsaloli da na'urorin jirgin suka samu. Rundunar sojan Kenya ta faɗi cewa jirgin ya samu matsala ne a lokacin da yake dawowa daga yaƙi, wato dawowa daga yaƙi da 'yan tawaye a Jamame da ke kudancin Somaliya. ya kuma faɗi a yankin Kismayo. Mai magana da yawon 'yan ƙungiyar ta Al-Shabab, Sheikh Adiasis Abu Musa ya faɗa ma sashen kamfanin dillancin labaran Reuters cewa mayakan sakan ne suka kakkaɓo jirgin da makami mai linzami. Sashen Somaliyanci na nan Amurka ya ambato wasu shaidan gani da ido a kudancin Somaliya. Suna cewa jirgin ya faɗi ne a ƙauyen Ragga amma dai Abbas ba su san musabbabin faduwar jirgin ba, haka kuma ba su fayyace halin da matukan jirgin ke ciki ba. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Shugabannin kare haƙoƙin baƙaƙen nan Amurka sun yi Allah wadai da hukuncin da mahukuntan birnin New York suka yanke na ƙin tuhumar da ɗan sanda farar fata da ya makara wani baƙar fata da baya ɗauke da makami a watan Yulin da ya gabata. da kuma wasu kashe-kashen da 'yan sanda suka yi na baƙaƙen fata a kwanan nan bisa ga wasu lamaran da ke nuna alamar tambaya shugaban ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama tana amurka mark morial ya faɗa yau alhamis cewa abubuwan da suka faru sun nuna mummunan kasawar hukumar shari'a ta nan amurka this is a time in this nation this is a moment where our consciousness is shocked Mr. Morial ya ce, Wannan shine lokaci a ƙasan nan, lokacin da hankalin jama'a ya kaɗu. Mr. Moriya dai ya yi suka mafi muni game da hukuncin da mahukuntan suka yanke jiya Laraba, yake cewa abin da suka yi ya fi ƙarfin abin da hankali zai fahimta. Lamarin dai wani mai wucewa ne ya ɗauki hoton bidiyonsa da wayarsa, inda bidiyon ya nuna yadda wani ofisa ya shakara Mr. Eric gana. ɗan shekaru 43 da haihuwa ta baya, mutumin da yake so ya kama. yayin da shi kuma Eric ke nanata cewa baya iya numfashi. Daga ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka ya ce, za a iya samun kyakkyawar hulɗa da ƙasashen yammacin duniya muddin rasha ta daina goya ma 'yan awaren ƙasar ukraine masu muradanta baya labaran duniya kenan kuka saurara To Madalla, kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta fara cika alkawulan da ta yi na tallafawa matan jami'an 'yan sandan da aka kashe mazan su a bakin aiki a jihar Nasarawa. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da ci gaban rahoton. A bara ne dai kungiyar gwamnonin na Arewa ta yi alkawarin tallafawa marayun da iyayensu mata da kuɗi naira miliyan ɗari. Sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa Hajiya Zainab Ahmad ta yaba wa kungiyar gwamnonin da tallafin ta kuma roƙe su da su ƙarasa cika alkawarin nasu don tallafawa marayun. Hajiya Zainab ta shaida mun cewa sun raba kuɗin daidai wa daida inda kowace mace ta samu naira dubu ɗari hudu da ɗori. Police police guda sittin da hudu muka rasa, SS kuma guda goma wato jami'ai saba'in da hudu kenan. To sai muka raba daidai wa daida. So kowace ne gado kowanne da aka ba shi kuɗin a madadin mamacin ya samu biyar wato 459,459 naira. 45 kobo. ku gwamnatin jiha fa ko wani tallafa musu da kuka yi tun lokacin da wannan abin ya faru? Eh, da nasara ta ba su tallafin miliyan ɗaya. Shi kuma kwamishina um, a ciki mataimakin kwamishina wato assistant kwamishina police kajin ko miliyan I'm not very sure amma tsakanin ko miliyan biyar unsu aka ba wa um, mai ɗakinsa. da ake shirin binye shi wata tuma ba mu kafin mu rarraba mu sauran matan kenan so ba haka kuma ita ma matan gwamna hajiya salamatu almakura ta ziyarci matan a inda suke a kwanga inda because galibi wanda suka suka riga mu gidan gaskiya sun fito daga mobile unit na akwanga da ke garin akwanga matan mamatan galibin su nan suke ta ziyarce su ta kai musu kayan abinci da masu gwamnonin arewa sun gaya muku lokacin da za su kara sabiyan sauran wato kudin da suka yi masa alkawarin ba gaskiya ba su ambata mana ba su gaya mana ba muna fata ba nan ba da jimawa ba ko da ke ba su ambaci yaushe za a yi ba amma muna kyautar za su cika alkawarin kuma ana kawowa yadda muka yi din nan an raba ta daidai wa daida haka za a sake wa su wa'annan iyalan mamatan in Allah ya To sai dai yayin da na tuntuɓi kakakin matan jami'an tsaron da suka rasa mazajen nasu madam Afiniki Daniel cewa ta yi in mata hakuri tana cikin banki ne daga bisani da na kira lambar wayarta sai na ji wayar a rufe kuma har lokacin da na haɗa wannan rahoto ban iya samunta ba ko wata daga matan mamatan zainab babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida Zainabu Abu mai tagwayen suna sai kuma harkokin tsaro a Najeriya inda har yanzu ake samun bayanai masu karo da juna kan ainihin abin da ya sa Amurka ta sake shirin horas da wato ta soke shirin horas da jami'an tsaron Najeriya kasancewa ƙasar na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka tura ƙwararru tare da alƙawalin taimakawa najeriya a yunkurin shawo kan ƙungiyar boko haram to abinda muke so ku yi tsokaci a kai kenan yau tambayar ita ce abinda da menene sa kuke gani ƙasashen duniya suke ɗarin taimakawa najeriya a yunkurinta na shawo kan ƙungiyar boko haram da ƙalubalen tsaro da take fuskanta kuma ma najeriya na buƙatar tallafin waɗansu ƙasashe kafin ta iya shawo kan wannan matsalar To kafin mu kai ga haka bari mu shimfiɗa da wannan rahoto da wakilin Umar Faruk Musa ya haɗa mana. a daidai lokacin da wani wakilin ƙasar amurka james esrael yake bayani a najeriya cewa yana musanta wannan labari shi ma mr mike omeri shugaban cibiyar samar da bayanai a kan ayyukan ta'addanci a najeriya ya bayyana min a da na yi da shi cewa babu kamshin gaskiya a cikin wannan bayani wato dai an haya kashi ne kawai najeriya ba ta gaya ma kowa haka ba amerika ne ta faɗa a wannan magana da ake ciki ai najeriya ba rundunan bataliyan guda ɗaya ba ne abin da ake da bataliyan guda ɗaya ne training ne suke sun yi na farko sun yi na biyu a na uku ne aka dan dakata ba wai an ce a daina ba ai Nigerian Army ya fi battalion daya kuma abin da ake yi shine sashi na uku na train da aka so a yi suna bukatun wayansu kayan hardware na sojoji to Najeriya ta duba ta kwashi kaya daga inda sojinta ke yaki da ta'addanci ta zo ta tara su a wurin da ake horo ko kuma a bar ma wayannan sai lokacin da an samu kayan da za a yi amfani da shi wajen horo har yanzu Najeriya da Amerika tana da hanyoyi daban-daban na haɗa kai magane gane da harkar tsaro da sauransu su ba wai an ce wai najeriya ta yi fushi ko ta ce najeriya bata ce haka ba to amma kana nufin najeriya bata damu ba cewa amerika ta ƙi ta ba da taimako ko ta saida mata makamai da za ta yaƙi wannan ta'addanci da take fama da shi ai ba yau ne kawai ba yau ne ba yau ne wannan maganar ta taso ba ai tuntuni ana ana kan kuma Najeriya na ta maganganu da da Amerika a sashi daban-daban daban domin a fahimtar da juna batun taimaka da kayan yaki kuma ka sani a tarihi tarihi ta nuna cewar eh, ai ba sai america ne kawai ake sayan kayan yaki ba najeriya na sayan kayan yaki daga ko'ina a duniya amma kaga saboda jakadan najeriya da ke amurka ya yi koke ya nuna damuwarsa akan wannan maganar na makamai din watakila shi ya sanya kafofin watsa labarai ke yada cewar lallai an samu wata kaddama ko ta kunsaka tsakanin amurka da najeriya dangane da sayar da makaman yakin nan da yan boko haram wannan ba ni iya ansa samu shi da kata amurka a najeriya amma na san dai eh, maganan da yake yi eh, san ne ba na tabbata dai gwamnati najeriya ba ta ce komai akai ba ba ta yi wani magana kamar da shi yake ba wannan ganin kila akwai kuskuren fahimta ne. Mr. Mike Omedi kenan shugaban cibiyar samar da bayanai akan ayyukan ta'addanci a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. To sai dai wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya Mustapha Liman ya bayyana min cewa koma me ake ciki Najeriya dai ya kamata ta san irin matakan da za ta ɗauka domin ta yaƙi wannan matsala ba ma sai ta dogara da waɗansu kasashe na ƙetare ba. A ɗarka ku kuka nemo su ba su suka nemo ku ba. Suka ce to matsayin matsayinmu a akan yaƙi da ta'addanci ga shawarar zamu kuma matsayin mu kwararru akan yaki da kare haƙƙin bil'adama ga da zamu sanzancen da ake shin America kawai ce kasa in kai la'akari akwai France akwai Russia akwai China Najeriya yau ba ma sai ta nemi dole zuwan Amerika ba wannan salo ne wani abu da daban. In kai la'akari kudaden da yau gwamnatin Najeriya da kudaden talakawa sama da tiriliyan ɗaya da aka ba defense yau ko ba kai ko da itace ake yaki ya kamata a ci yakin nan. Yanzu kana ganin kamar America da ta yi daidai da ta hana makaman nan kuma babu bakin ciki ko da an dakatar da wannan tsari na horon. Babu bakin ciki yau sojojin da muke da su a Najeriya ba tare da haɗin Amerika ba. Su ne suka tashi suka kai ƙasashen yankin Afirka suka yi yaƙi suka ciyo galaba suka je Sierra Leone suka je Sudan suka je Liberia sannan a ce waɗannan sojojin yaƙin gida da bai wuce jiha goma ko jiha biyar ba cikin arewacin Najeriya wanda yakin gida ne inda ka sani inda aka haife ka amma a lokacin da yau ka Najeriya cewa wani yanki ai mutanen su suka san matsalolin su ba mu ruwanmu da su dattawan su suka su ne boko haram su ne kaza ba za a taɓa samun zaman lafiya ba Amerika ka ɗauko ba in ka ga dama ka ɗauko Rasha da Germany duk haɗe rana ɗaya ka kawo su Najeriya ba za a ce wannan galibar yakin ba. Al-Mustafa Liman kenan wani mai shafi ka al'amuran tsaro a Najeriya tattauna da ne da shi a Abuja. a yanzu dai bayanai suna ta fitowar da ke nuna cewar sojojin najeriya wai sun fara samun galaba a sababbin hare-hare da suke kai wa 'yan kungiyar ta boko haram kuma ana sa ran idan wannan hare-haren sun ci gaba da faruwa to watakila takura za ta yi wa 'yan boko haram yawa har ma a ci galaba a kansu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya akwai tiyo Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar ɗaya, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To, kun dai ji inda muka dusa. abin da muke bukata jin ra'ayoyinku a kai shine me yasa kuke ganin waɗansu kasashen duniya suke ɗari ɗarin taimakawa najeriya yunkurinta na shan kan ƙungiyar boko haram kuma ma batun shine najeriya ma kamar yadda kuka ji a wannan shimfiɗa da muka yi tana buƙatar tallafin waɗansu ƙasashe kafin ta iya shawo kan wannan matsala Hello? Hello? Hello? alaikum mara ne. Hello? mara ne. Oh, to, to Umaru barka da warhaka. Eh, yawwa masha Allah mara ne rimin laja daga karamar hukumar wajen cikin jihar Kano. To ina ra'ayinka wannan shirin? To ra'ayina shine daman Amerika duk bayanin da take yi wa 'yan Najeriya wallahi ni na gaya muku fulashin ne. don kuwa duk abin da take wallahi karya ne nan ba za ta tallafa 'yan najeriya ba kuma matsalar abin da isa ma su ba su tallafa 'yan najeriya ba mm. saboda a cikin sojojin nan akwai bara gurbi a cikin manyan sojojin akwai bara gurbi mm. shi yasa ita ma take ɗari-ɗari da wannan tallafa musu saboda haka jami'an tsaron najeriya in za su haɗa kansu su yaƙi boko haram su amma in je ba haka ba to wallahi ina ganin wankin hula zai kai su dare To wato wato matsalar a cikin gida take kenan. A cikin gida take ai ai wannan abun daman su 'yan Amerika suna gani wannan abun siyasa ne shi yasa suka ki su tallafa a 'yan Najeriya. To madalla bari kuma mu nufi wushishi. Hello. Hello. Oh, kuna magana ne da Bala mai wancan wula a wushishi jihar Niger ke tare tarayyar Najeriya. To madalla ina gudun ka ga shirin. To gudunmuwa na cikin shirin namu na yau a gaskiya Amerika ta yi daidai a matakin da ta ɗauka ta ce ba ta tallafa ma Najeriya ba. Saboda Amerika tana ji tana gani aka kama kuɗi a ƙasar Afirka ta kudu za a ji Isra'ila a sau makamai. Hmm. Ta ba da wani ba tare da sanin majalisar dokokin Najeriya ba. To kun ga akwai laifi cikin naɗi kenan. Magana da wanda ya gama magana ne ya kamata mu mu fito mu kare kanmu da kanmu. In muka bi ta wannan gwamnati wallahi za ta kai mu ta gani ba wani cigaba da ya samu. Shekara nawa kiga ana gwada kuɗin Najeriya ana bojan a ce ana yi akan tsaro. Hayyo ba. To bari kuma mu nufi jihar Jigawa. wane da jigawa ina magana da sa'idu bature mai tahula gwandagwaro karamar hukumar suna tankarkar to kai kuma me kake gani eh abin da nake gani wannan wannan ra'ayi nasu gaskiya ba za su iya bane shi ne sa kawai ra'ayin suwa eh, ra'ayin gwamnatin amerika ina ta iya ta taimaka ɗin ko mm. To layin naka ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan Washington yana cewa karfe hudu saura minti goma sha ɗaya kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan mataki da Amurka ta ɗauka ko kuma ce shawarar da ta yanke cewa ta soke wannan shiri da ta yi na tallafawa wajen horar da jami'an tsaron Najeriya domin taimakawa yunkurin najeriya baya na shawo kan kungiyar boko haram da kuma ayyukan ta'addanci da ake fama da su musamman a arewacin najeriya to tambaya ita ce menene yasa kuke ganin kasashen waje suna ɗari ɗarin taimakawa najeriya to bari mu nufi ɗabbata dogayi ina sanarwa da cewa mutanen najeriya fi sabilla matsalar a cikin najeriya take ba wata ƙasa za su nemi taimako gare su hmm. to to mene ina mafita me yan Najeriya kake gani za su yi mafita ɗaya ne su tsaya su gyara kansu yana to layin nashi shi ma ya tsinke layin naka ya tsinke to bauchi bari mu nufi bauchi bauchi yana kan layi hello eh bauchi muna tare da kai yawa to bismillah eh ina magana da ali ayu mai kasa tashar motar mai kyau aha to to mala aliyu ina gudun moka ga shirin gudumawa ta da nake gani wato taimakon da ake barwa ne ba amfani da shi yadda ya kamata to to taimako irin musamman da wannan taimako da muke bukana a kai na horar da jami'an tsaron nan <laughs> eh to an horar da horarwan an yi horon ana kashe talaka suna kashe talakawa ne dalilin da ya sa kenan kashe ba ta taimaka musu ba to ya najeriya za ta yi eh to yanzu kan sai dai a hakuri kawai a zauna haka mana to bari mu nufi gashuwa to sha'ibu sani da gashuwa to malam sha'ibu ina taka gudunmuwar to gaskiya alal hakika wani alabun abin da ake ciki amerika ba za ta shigo cikin harkar nan ba saboda ita fara haɗa wani munafurci a cikin najeriya mecece hujjarka sannan hujja ta ita ce ita ta fara sa wani al'amarin ya kasance haka ta yaya ai ai bayani muke za kai sosai yawwa alhamdulillahi abin da nake so ki gane hajiya eh to a gurguje domin akwai wanda yake bisa layi yana yana jiran ka a gurguje don saboda kamace mishi eh, kati ko to abin da nake so ki gane shine eh. wannan al'amarin su America su suke ziga manya-manyan shugabannin najeriya su kuma su zame su aikata aikin aisha saboda su harhaɗa munafurci da uzurrukansu to ka dai bayani dai amma har yanzu baka tabbatar da hujja ba to bari mu nufa ja salamu alaikum wa alaikum salam sunana muhammad zalanga to muhammad zalanga ah, to to yau kuma me kake tafa da shi ni ina ganin a gaskiya su su billahi mm. gwamnatin najeriya ba ta da wato ba ta da niyyar magance wannan lamari domin haka eh, eh. shi sa su amerika suka lura cewa lalle gwamnatin najeriya ba ta da niyyar magance wannan lamari shi sa suka kuma gefe ɗaya suka zuba da to to na na bajoga kana kana tare da mu to ina tsamman layi nashi ya tsinke To bari mu nufi Maiduguri. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina magana da Alhaji Usman. To Alhaji Usman ina taka gudunmuwan. Wato idan ke gani sojan Najeriya lokacin yakin a Liberia sai sun ba da rashawa suke hawa jirgi. Saboda haka sojoji a Najeriya ba sa son yaƙi na irin na boye-boye haka a cikin kasa amma yaƙi ne da a ce a je ƙasa har rashawa suke bayarwa a nan lagos za su tashi kowa ya san haka a kasar na eh kana, kana, kana tare da mu ko layin naka ke cicijewa wani, wani lokuta wadansu lokuta ba ma jin abin da kake faɗa. bayanin da yake muke a najeriya nan za a je lafiya To layin naka ya tsinke to bari mu nufi a Jakuta. A Jakuta kana tare da mu? To to bismillah ina gudunmuwa ka ga shirin. Suleiman Ibrahim garo jarin da a Jakuta. Yawa to Malam Suleiman bismillah. Ina abubuwan da ake magana a kai. Kin san hajiya wannan shugabannin ko kuma shugabannin namu ne ba san wannan aikin suke ba.

to malam suleiman mun gode to bari mu nufi bari mu nufi yola a'a a a na yola wane ne nawa a yola abubakar ne daga yola yawa to to malam abubakar to to kara eh, murya kai bayani abin da yasa eh abin ka bara sai maka ta ga tana tura talaka ba tana cin mutunci saboda haka ba za su yadda ba sai mm. komai lalacewa su suna son talakawansu abin da ya samu talaka hansu ya sami mm-hmm. su najeriya kuma ba za su da talaka To, to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan dai musamman wannan damar da zamu baku sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake baku wannan dama. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. 'Yan kasar Namibia sun gudanar da zaɓe a ranar 28 ga watan Nuwamba, wanda shine karo na farko da wata ƙasa a nahiyar Afirka ta gudanar da zaɓenta ta amfani da na'ura mai kwakwalwa, wanda kuma ya zame abin misali ga sauran ƙasashen duniya masu hankoron kafuwar demokradiyya. 'Yan takaratar ne suka yi kamfe domin ganin sun maye gurbin shugaba mai barin gado wato Hiku Fuponye Pohonda, wanda zai aje ragawar mulkin ƙasar bayan ya kammala wa'adin mulkinsa zagaye na biyu a bisa tsarin da dokar ƙasar ta tanada. wannan dai shine zaɓe na hudu da ƙasar ta gudanar tun daga lokacin da ta samu 'yancin kanta a shekarar 1990 to sai dai duk da yake an samu wasu matsaloli a wasu rumfunan jefa kuri'a to amma ta amfani da wannan na'ura mai kwakwalwa duk da haka ƙungiyar wasu masu ido na ƙasa da ƙasa sun yaba da zaɓen domin sun ce zaɓen an yi cikin adalci da kamanta gaskiya shugaban hukumar zaɓe na ƙasar ta namibia ya ce ta buɗe sabon babin amfani da na'ura mai kwakwalwa a gudanar da zaɓe ƙasar ta samu damar samar da zaɓe kan kari kana an rage ɓannan kuɗi ya ce maimakon kashe dala miliyan ashirin na ƙasar namibia domin buga takardun zaɓe da za a raba cikin ƙasar ƙasar ta kashe dala miliyan biyu ne kacal wajen gudanar da wannan aikin ƙasar amurka ta ce ta ɗaga wa ƙasar ta namibia tuta domin ko ta gudanar zaɓen ta kan lokaci a ranar 28 ga watan nuwamba amurka ta ce ba shakka ƙasar ta nuna cewa a shirye take Da gudanar da zaɓenta a bisa tsari madaidaiciya kana ta mutunta tsarin wa'adin mulkin shugaban ƙasa don haka amurka na sarawa jami'in siyasar ƙasar da ƙungiyoyin sa kai kana da jama'ar ƙasar domin gudanar da kamfe ɗinsu ta hanyar da ta dace haka kuma irin rawar da masu jefa kuri'a na farko su da mata suka taka lokacin wannan zaɓe ya nuna ƙarara cewa 'yan ƙasar ta namibia sun ƙudiri aniyar ganin cewa sun samarwa ƙasarsu demokuraɗiyya mai ɗorewa. kasar amurka da saura kasar amurka da kasar ta namibia suna da kyakkyawan alaka mai karfin gaske kuma za su yi aiki kafada da kafada domin ganin sun inganta harkokin kiwon lafiya yaƙi da masu yi wa kasar ta namibia barazana samar da zaman lafiya ciyar da harkokin tsaro gaba kare haƙƙin bil'adama tare da inganta harkokin yanayin kasar ƙasar amurka tana fatan ganin ta ci gaba da kyakkyawan dangantakarta da sabuwar gwamnatin ƙasar da ma jama'arta musamman ta mara musu baya domin ganin ƙasar ta ci gaba tare da kyautata wa 'yan ƙasar. Murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafa mu karkare ga takaitattun labarai. Rahotanni sun faɗi cewa 'yan bindiga a Najeriya a jihar Gombe sun kai farmaki a wani kamfanin yin siminti mallakar ƙasar Faransa wannan shine karo na biyu da aka kai hari a kan ginin cikin watanni biyu rahotannin daga najeriya sun faɗi cewa wasu 'yan bindiga ne suka afkawa kamfanin yin simintin ashaka kusa da garin bajoga a safiyar yau alhamis sai dai babu tabbacin ko akwai waɗanda suka raunata mayakan ƙungiyar alshabab da ke somaliya sun ce sun harbo wani jirgin saman kenya da ke kan hanyarsu ta dawowa daga yaƙi a somaliya amma ita kuma kenya ta ce jirgin ya faɗo ne sanadiyar wasu matsaloli da na'urorin jirgin suka samu rundunar sojan kenya ta faɗi cewa jirgin ya samu matsala ne a lokacin da yake dawowa yaƙi to a gaishe ki nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki na jummai ali Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wani da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Kafin mai sallama bari miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga Jamilu Isiyaku Baki da mai jidda Muhammad Gali waɗanda za a ɗora aure a majami'ar Ekuwa gidan Balimi ga ranar Asabar karfe goma na safe. Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.